Yanda wani fasto ya tashi matacce daga cikin akwatin gawarsa a coci, wannan lamari ya kulle kan kowa da kowa tare da haifar da kace na ce a tsakanin al'umma. An fito da wannan mamaci daga cikin mutuwa ne. a inda wannan fasto ya tsaya a kansa yana kiran sunansa yayin da bai amsa ba sai ya ce da mutane ku ɗaga hannayenku sama bayan mutane sun ɗaga hannayensu sama sai ya yi addu'o'i sannan ya ci gaba da bayyana musu cewa wannan mutum zai tashi daga nan sai ya ci gaba da wasu karance-karance akan wannan gawa sannan ya fara shafa wannan akwatu ta gawar wannan mamaci yana ci gaba da faɗe-faɗensa sannan ya fara ƙoƙarin taɓa wannan mamaci domin ya ba shi umarni da ya tashi yana yi yana addu'o'i sannan ya fara dafa cikinsa yana cewa fasto yana ka da ka tashi ka tashi take anan sai wannan gawa ta miƙe He Nan fa coci ta ɗauki sowa da ihu a inda suka dinga waƙoƙinsu na coci suna ci gaba da yaban Jesus suna ƙara bayyana hakikanin imaninsu da Jesus. Jesus. Daga nan sai wannan fasto ya taho tare da wannan gawa a inda aka zo da shi aka ajiye shi akan kujera sannan fasto ya rika bashi abinci yana ci har da ruwan sha da hannunsa wannan lamari ya haifar da kace na ce a tsakanin mutane wanda hatta ƙasashen turai sun yi magana wannan fasto ɗaya ne daga cikin manya-manyan shahararren fastoci na south africa wannan abu ya faru shekarar da ta gabata wanda da yawa daga cikin kiristoci suka ƙara imani da wannan addinin nasu cewa addinin gaskiya ne musamman ma a tarihin annabi isa alaihi salatu wasalam ya kasance yana tashin matattu Sai dai ba a jima ba aka samu wani haziƙin Kirista ɗan YouTube ya fito ya saki bidiyo yana ƙaryata wancan fasto a inda ya tona masa asiri da cewa damfara ce yana amfani da kyamara da rufa ido yana cutar mutane. you are missing this video, means you did not press the notification bell. We told you to press the notification bell so that you will not miss anything. The bell is there. Click subscribe and press the bell. Press it well, well. Uh-huh. When after you press the bell, anything we drop, you will see it. Today, we are talking about Alpha. Look out. Sorry. Half cow, half human being. Sorry. Half, half, half Lukau. Pastor. Sorry. Man of the gods, half Lukau. Yes. By the way, do you know that this Anamano is the richest pastor in Africa? If you see the way this animal enters church, it rides in chariots of Bentley and, and, and escorts and horses as if he's the king of Africa. ya ce wannan fasto ɗin shine mafi kuɗin dukkan fastocin afirka shine fasto ɗin da ya fi kowane fasto hawa motoci masu tsada a inda yake yawo da manyan motoci da mashina tare da 'yan rakiya kai ka ce shine sarkin afirka baki ɗaya But Bia, you people, do you know that this man is the richest man, pastor in Africa? And this idiot decided to use his cameraman as, as, as, as, as actor for miracle. Cameraman, you could not go and hire somebody. Hey, Jesus Christ. Look at it. This young man is his personal cameraman. This picture was taken taken some years ago. Look at it, look at the face. Identified. Half local. Ladies and gentlemen, this man went to hire his own cameraman to be his actor. We are ashamed of you. Wannan sakaran mutumin ya yanke shawarar amfani da mai ɗaukar hoto domin ya yaudari mutane da cewa yana tayar da matattu. ya yaudari mutane ta hanyar amfani da mai ɗaukar hoto a zuwan cewa shi mutum ne mai mu'ujiza yana tayar da matattu sai dai wannan bidiyon an ɗauke shi tun wasu shekaru da suka wuce wannan mutumin shi ne mai ɗaukar hotonsa na musamman ku kalla da kyau ku gane tare da cewa wannan mutumin kana ganin shi kaga mashayin giya amma kuma tataccen haziƙin mutum ne mutum ne mai kaifin basira domin shi ne mutum na farko da ya fara tona asirin wannan fasto ya gano makircinsa babu shakka 'yan damfara sukan yi amfani da dabaru wanda ba kowa ne zai iya gane makircinsu ba sai mutum mai tsananin hazaka tare da cewa sukan hada da rufa ido da wayo kala-kala wanda idan aka samu wani haziki yakan gano abin da suka kulle na makirci ba tare da rufa idon su ya yi tasiri a kansa ba Daga nan sai wannan mutum ya sake tona asirin wannan fasto a inda ya bayyana cewa wannan fasto yana da'awar cewa ya san gaibu a inda wani mutum ya zo wajensa a coci ya ce shi ma fasto ne yana buƙatar a yi masa addu'a inda wannan fasto ya yaudari mutane da cewa wannan mutumin karya ya masa ta alhalin baki suka haɗa ga dai abin da yau kana ku gani da ku. Are you a pastor? I'm a pastor. I'm pastor safe. Pastor who? Pastor Steve. Pastor Steve. Yes. Is it your first time here? Yes, it's my first time. Your pastor, meaning you have a church? Yes, Mr. God. Where's your church? I got branches in uh, Rustenburg and in Pretoria, but it's in Benoni. All right, so your church is in Benoni. Yes, man of God. But you have branches. Yes, man of God. In Rustenburg and in Pretoria, man of God. Mm. What do you want me to do for you? I want you to be to pray for me more. My church is not is not well. Your church is not well. Yes, man. I God. I should pray for you. Please, man of God. You know, you, man of God. you're looking for my trouble. Oh, man of God. Your pastor who? Pastor Steve, man of God. You, Pastor Steve? Yes, man of God. You're not a pastor. Hey. Has he come here to test the anointing? Unfortunately for him, Pastor offers a seer. They sent you here. A nan wajen wannan bakon fasto din ya zo wajen wannan shahararren fasto a inda ya bayyana masa sunansa ya bayyana masa cewa shi ma fasto ne yana da coci har rasa gare shi amma kuma coci ɗinsa ba daidai take ba yana so ya yi masa addu'a don shi ma ya sami mu'ujiza. wanda a ƙarshe wannan fasto ya bayyana masa cewa kai ba fasto ba ne sannan sunan da ka gaya mun ba haka ba ne ƙarya kake aiko ka akai da jin haka sai mutane suka ihu suna ci gaba da kambama wannan mutum. he is brave to come into this particular century under false pretense of being a pastor. Does he not know that the anointed of the Lord ought not to be touched? Beloved, there are places you cannot afford to disrespect. I pity him. Look at how enraged the entire church is. Beloved, do you understand the magnitude of the disrespect he has shown to the God who appointed Pastor Alf? <laughs> Jesus' name. This is a serious matter. Pastor offers the guardian of this altar and he looks directly into the eyes of the Daga nan sai wannan haziƙin mutum ya ci gaba da tona asirin wannan fasto yana fito da dalilai da suke tabbatar da cewa haɗin baki suka yi da wannan mutumin na biyu da ya zo ya ce shi ma fasto ne yana da rassa a gurare da dama ya zo a yi masa addu'a ne don ya sami mu'ujiza. A ƙarshe sai wannan mutumin ya rufe da cewa wannan fasto ɗin mutum ne mai jaraban neman suna mutum ne mai tsananin alfahari da nuna cewa shi wani ne better repent right in this moment let me tell you my name is aflukau he's not just a prophet he's a dangerous weapon in the hand of god see the pride in you you can see you can tell that is you're proud your name is aflukau they sent it against you Yeah, ha all you men of you are playing with God. Let me tell you, you are playing with God. Hakika wannan haziƙin mutum ya yi matuƙar bani mamaki da mamaki kwarai a ce wanda ba musulmi ba ya san cewa alfahari da takama ba a babace mai kyau sannan kuma ya san cewa hakan shiga hurumin Allah ne wasa ne da lamarin Allah muna roƙon Allah ya sa masu hankalin cikin kiristoci ire-iren wannan mutumin su gane gaskiya su bi addinin musulunci Baya ga haka, wannan mutum wanda ya yaudari mutane da cewa yana tayar da matattu bayan ya ga asirinsa ya tonu, watakila daga bisani tsoron Allah ya ji da kansa ya fito ya bayyana cewa karya yake yi ya yaudari mutane a inda na ga wani shiri da aka yi da shi inda yake bayyana cewa gaskiyar magana wannan mutumin fa ba matacci ba ne yaudara ce kawai ya shirya Wannan shi ne taitil ɗin tattaunawar da aka yi da shi a gidan TV Pulse TV News, wanda taitil ɗin shi ne kamar yadda kuke gani a rubuce, Dead Man Resurrected Pastor Apologizes for Hiding the Truth. Wato mutumin da yake kilimin ɗin cewa yana tayar da matattu ya fito ya nemi uzuri ya nemi yafiya game da boyewa mutane gaskiya da ya yi. To, Allah Ubangiji ya kiyaye gaba. wannan kuma wani fasto ne wanda yake da'awar cewa yana bugawa Allah waya ga inda ya tattara mabiyansa nan yake waya da Allah a gabansu bisa yaudara yes, Is this heaven? Yes, Is it heaven? Yes, I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? ah. Shi ma wannan wani fasto ne a can South Africa wanda ya shahara wajen damfarar mutane ta hanyar yi musu dabaru da rufa ido da amfani da tsafi a wani lokacin domin sassabce hankalin mutane akan cewa suna da mu'jiza. Allah ya azarta shi da tuba daga wancan abin tare da kash bai musulunta ba amma kuma dai an rage banna. A nan an yi hira da shi a inda yake bayyana hanyoyin da suke bi wajen yaudarar mutane, wanda da kansa ya bayyana cewa ba za ka yi tasiri wajen ka yaudari mutane a coci ba da sunan mu'jiza har sai ka shiga ƙungiyar asiri Daga bisani dai ya bayyana cewa ya rufe cocinsa inda ya umarci mabiyansa da su je su nemi coci ta gaskiya. Kash ina ma dai a ce bayan ya rufe cocin musulunta ya yi sai dai shari'a ta Allah ce matakar zuciyarsa ta karaya muna masa fatan tuba wata rana gaba ɗaya. You say that in Mozambique mm. you went and you gained a power called fire by force. Yes. In Nigeria, you then went and got a power call back to sender. Yes. And then in Zimbabwe, you got one, you, you met a man that can remove objects from somebody. Yes. What did those powers mean? Yes. And, and how did you utilize them? Okay. Uh, the, the kind of power that I collected, eh, in a simple summary, I can say is demonic powers. Mm -hmm. Because when you talk about demonic powers, you talk about uh, things that happens without human beings understanding. Mm -hmm. So when I collected them, I, I was trying to have these miracles happening in the church. Mm -hmm. Yes. So, so I went to Nigeria. I collected all those powers. I, I, I, went to Mozambique. But all these powers, in a way, somewhere, they teach you how to deceive people mm, sure. because it is not 100% power. Mm. The power is to deceive people, but mm. other things is tricks and staged miracles. Hmm. And I want, I'm curious how you actually it. because you hmm. make it sound like a simple procedure. You pick something up at the shop. How did you collect the powers? All those powers, they have uh, a procedure like initiation in Nigeria, before they give it to you, you have to join what we call a secret cult. It's a secret society where you belong to this particular spiritual house. Mm. And in that, you have a spiritual father, mm. somebody who initiates you into that uh, kingdom and you serve them. Before you go to the church, you bow down to those altars. Before you do anything, and in the church, you are no longer preaching Christ. You have to preach prosperity. You mm. have to prophesy to people. You have to teach people that demons are following them. So you shift away from the true gospel and you start bringing this end time gospel. Yaudarar da fastoci suke wa mabiyansu a coci ta wannan fuskar ya samo asali ne sakamakon kangarewar mabiyan. Mabiyan sun waye gari ba Allah ba ne a gabansu, duniyarsu ita ce a gabansu, shi yasa za ka samu babu wani fasto da zai iya tsaurin ido ya hana su shan giya. Da zai yi to da ka samu kaso 75 cikin 100 sun watse sun bashi. hakan ce ta sa fastocin ba sa iya gaya musu gaskiya sai suka koma su ta hanyar biyewa son zuciyarsu da ba su labarai na gaibu da ba su asiri da niyyar cewa wannan abin mu'jiza ce kamar da yadda ka ga malaman bidi'a suna yi a ƙasar mu ta Hausa suna yaudarar mutane da tsafe-tsafe da sunan cewa lakani ne shi yasa zaka samu daga cikin malaman tsubbu masu jingina kansu da musulunci har da masu baiwa karuwai sa'a domin kawai su sami abin duniya wannan shine lamarin dukkan malamin da ba zai iya tsayawa ya karantar da mutane addini akan hanya lafiyayya ba ƙarshensa zai koma ga bin son zuciyar mutanen wannan shine ƙarshen musibar da san girma da san duniya yake kai mutane malami na Allah shine wanda zai gaya wa mutane gaskiya ko da kuwa a ce wannan gaskiyar za ta yi musu ɗaci ba wanda zai karkata da tare da san zuciyarsu duk inda suka karkata ba Don haka muna kiran al'ummar Kiristoci da su karɓi addinin Musulunci, domin addinin Musulunci bai tabbatarwa da kowa mu'jiza ba sai annabawa. Idan mutum malami ne, ya iyakacinka da shi ya maka addu'a, in Allah ya so zai iya karɓa, in Allah bai so ba ba zai karɓa ba, babu wani abu da ke hannun malami. addinin musulunci ya yi umarni da girmama annabi isa da babarsa maryam sai dai addinin musulunci ya tsarkake ubangiji daga a jingina cewa yana da ɗa ko mata matsayin annabi isa alaihi salatu wasalam a musulunci matsayi ne na zaɓaɓɓen bawa manzan allah wanda allah ya zaɓe shi ya aiko shi zuwa ga halittunsa don ya kiraye su zuwa ga su bauta masa shi kaɗai kada su yi tarayya da shi da komai a cikin bauta Masu kallo, na gode da kuka ba da lokacinku ga tashar Alfurkan Walhuda TV. Sai dai kafin mu yi sallama idan ya kasance wannan shine ziyararka ta farko a wannan tasha, ina baka shawara da ka danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne kadai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.